وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون kuma babu wata hujja da muke nuna wa fir'auna da manyan mutanensa akan ingancin abin da annabi Musa ya zo da shi face sai ta bi hujjar da ke gabaninka girma kuma muka kama su da azaba a nan duniya ko sa bar abin da suke kai na kafirci amma ba a samu wata fa'ida ba.